yanzu muna tare da major general ishewu abubakar tiyata komanda na shiyar arewa maso gabacin najeriya na wato operation lafiya dole ranka daɗe yanzu ka gabatar da bayani game da abubuwan da ya faru a nan cikin garin maiduguri ko za ka yi ɗan takaitaccen bayani game da wannan alamari da ya faru na tashin bama bamai kamar yadda na muku alkawari sati guda da ya ke, duk abin da ya faru a wannan shiya na arewa maso gabas kamar da yakin da muke yi da 'yan ta'adda na alkawari cewa a kowane lokaci za mu ga 'yan jaridu game da gaskiyan abin da ke faru a kowane lokaci saboda su sanar da mutanen najeriya tabbatar da cewa aikin nan da muke yi muna yin shi saboda Allah ne kuma muna yin sa daidai gwargwado wato akwai kuma wasu abubuwa da muka samu da muka muke zato amma yanzu ma mun riga mun tabbatar cewa wayan su ba ma ba man ne wanda kila ake aka so ai amfani da su amma Allah ya takaita ba su tashi ba don haka muna bincike akan wayannan abubuwan da muka samu to kamar waɗannan abubuwa da ku gano abubuwa ne da ke haɗe a mamai da su ko kuma wani irin abubuwa ne watan lokacin da aka ƙila ɗaura musu a jikinsu da bom ɗin ya tashi na bi sanadin tashin bom ɗin suka tarwatse to sun su ba tashi ba to kaga wanda dole wa yana abubuwan a yi bincike a kansu saboda mu tabbatar daga ina suka fito wani irin abubuwa suke amfani su nan ba ma da sauransu wani mataki za ku ɗauka nan kare don kare akwai irin akwai matakai da yawa da za mu ɗauka ko kuma muke ɗauka game da kare rayukan mutane to abin da nake so in jawo hankalin jama'a shine zaman lafiya da kare kai ya danganta ga kowa yana kan kowa saboda duk duniyar nan da ka je ba inda za ka je a ce kowane ɗaki kowane gida kowane anguwa kare jami'an tsarawa a wajen akwai abin da ake kira community policing ma abin da nake so mutane mutane su yi tabbatar a kowane lokaci mai ke faruwa da su Muke faruwa da angonsu muke faruwa da makwabtansu duk abin da ka gani ka lura cewa ya shigo muku anguwa ne to ya kamata ka yi amfani da basiranka in ba za ka iya tambaya ba to ka rufotu zuwa wajen jami'an tsaro akwai operations safe corridor da shi babban hafsan hafsoshin najeriya gaba daya watan chief of defense staff shi ya kirkiro wannan kwamiti kuma yanzu haka a nan operation lafiya dole muna tare da ma'aikatansu sun kai tamanin za mu yi aiki tare da su suna da ƙwararru suna da injina wanda za su iya tabbatar da yawancin mutane da aka kawo su wa'annan 'yan ta'adda ne wayannan 'yan boko haram ne wayannan wanda aka tilasta su ne saboda an je garuruwansu aka kafa wannan mulkin da aka ba su da mafita ko kuma wayannan wanda bayan an zauna a garuruwansu ko an kama garuruwansu suna da wayansu halaye na zama 'yan ta'adda to amfanin ainihin aikin da wayannan yan safe corridor za su idan suka tantance a kowanda za a fitar da su saboda a je a mai da su 'yan ƙasa na gari yawa saboda a gaya musu abubuwan da suke yi ba zai kai su ko'ina ba ne ba addini ba ne ya kamata su zubar da wayannan banzayen halayen da suka dauka ya batun kamar irin mutanen da ke koye yan ta'adda a gidajen su haka a wani eh wato mun lura cewa akwai wasu wanda suke barin gidajensu muhallinsu ko wai su kaddarorinsu ake amfani da su saboda a yi ta yin abin da muke kira bomb a ɗaura musu wannan rigar mutuwan da ake kira watan eh, wayannan mai daga yanzu mun dauki mataki matakin kuma shine duk gidan da muka tabbatar ko mai gidan ko kuma masu haya suka yi amfani da irin wayannan wurare saboda a yi mai ko a daura mutane mai a jiki to za mu rushe gidan nan wannan dama yana faruwa a wurare da yawa ma yanzu mun tabbatarwa da jama'a duk wanda ya bar muhallinsa duk wanda ya bar kaddarorinsa yan ta'adda suka yi amfani da shi to ya rasa wannan muhalli ya rasa wannan kaddar kadara kuma za mu yi kokari insha Allah mu gabatar da shi gaban shari'a saboda akwai terrorism act doka na akan eh, ta'addanci wanda bai yadda ba ko ta yaya ka yi amfani da waɗannan wurare saboda a ji a cuci jama'a. Na gode madalla.